السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Laraba, sha ɗaya ga watan jimadin al'ula, hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar, daidai da sha ɗaya ga watan Mac, shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikihiyyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan dai ba manta ba har yanzu dai muna ƙarƙashin fasli na bakwai da ke bayani akan sallan jana'iza a inda Mala ya kawo mana bayani da ke cewa kwata-kwata a musulunci bai halatta musulmi ya yi ma wanda yake kafiri ko munafiki ko mushiriki sallah in ya mutu ba. Haka ma bai halatta mai addu'a cewa Allah maɗaukin sarki ya ji kanshi ko ya kyautata bayan shi da kowane irin salo na addu'a bai halatta mutum yi ma ɗaya daga cikin nau'in mutum biyun nan ba. To, a bayan da Abdullahi ɗan Ubayi ɗan Salul ya rasu, ɗaya daga cikin waɗanda suke yaudaran kansu, domin shi Abdullahi ɗan Ubayi ɗan Salul a tunanin shi yana yaudarar manzan Allah ne da muminai, kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya tona asirinsu cikin Alƙur'ani mai girma da cewa "Yuhadi, Laha wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma sun ɗauka zuwan da suke wai su tsara annabi su tsara muminin da suka yadda da annabi su jirga su su kifa su su zo masu da magana saɓanin yadda take a haƙiƙa wai sun ɗauka annabi da sahabbai suke yaudara Allah ya ce kansu suke yaudara wannan yaudaran shine idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un in sun haɗu da mumine sai su ce sha Allah na sha Allah mu ma mumine ne irinku idan kuma suka juya suka je suka haɗu da ‘yan uwansu garan gari kafirai zindiƙai sai su ce ai muna tare da ko na haƙiƙa ko da ko ganmu tare da su wane da su wa'e, ai wallahi izgilenci muke masu bugun ruwan cikinsu muke yi, so muke muji maganan bakinsu ba wai ai mun yadda da su ba ne. Kuna gane wannan da kyau ko? To, ana nan suka riƙa yin abubuwa iri-iri na cutar da annabi, cutar da sahabbai, makirci ga addini, ganin addinin bai tafi yadda ya kamata ba, kuma suna zuwa da siffofi iri-iri. kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya ce wa ka aji tu'jibuka ajsamuhum in ka gansu a ganin ido to za su ƙayatar da ke za su burge ka domin dukkanin wata siffa ta kamala da za a kalli ɗan adam mai sura mai mutunci da sanin ya kamata za a gansu da ita sannan wa in ya ƙolo tasma liƙaulihim da za su buɗe baki su yi magana saboda azanci saboda fasaha da zalaka da Allah maɗaukin sarki ya jefa ma su, to sai ka so ka ƙara sauraron zancen nasu amma Allah maɗaukin sarki ce rabu da su ba su da amfani a rayuwa ba su da amfani a addini Allah ƙarshe dai ma ya la'ance su to wannan Abdullahi dan Ubayi ɗan Salul kamar yadda muka buga misalai da yawa daga cikin nau'ukan cutar wanda ya ma annabi da sahabbai da kuma ƙoƙarin zagon ƙasa ga addinin musulunci wannan lata da tuhusa ba za ta lissafu ba kuma ba za ta ƙididdigu ba to bayan da ya zo ya rasu mun ji da cewa akwai ɗaya daga cikin ‘ya'yan shi wanda malam zai zo ya ɗan tsakura mana ɗan taƙaitaccen tarihi don gane da shi shi ma sunan shi abdullahi ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa yana buƙatan annabi ya ba da rigan sawan shi a yi mahaifin shi ibnu salol likafani sannan kuma yana bukatan annabi ya mai addu'a sannan annabi ya zo ya mai sallah duk abin da ya bukata ya nema sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karɓa ya cika ya zo ya yi mun ji cewa ɗaya daga cikin zaƙaƙuran sahabbai na gaske na sosai wanda ya tsaya kan imani sai da na umar ɗan khattabi Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya tsayo tsayuwa irin ta daka ganin annabi bai yi wannan sallan ba amma muka ji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya cije a aikace da magance ya miƙe ya sallar kuma ya raka gawan sannan kuma ya tsayaye magawan addu'a a bayan da aka binne ta ƙarshe dai muka ji Allah maɗaukakin sarki ya saukar da aya ya tabbatar da Abdullahi ɗan Ubayi ɗan Salul cewa munafiki ne sannan kuma kafiri ne kamar yadda saidina Umar ɗan Khattabi ya fito ƙarara ya faɗi ya ce ya rasulallah za ka yi ma wannan munafiki sallah shi ne fa ya faɗi magana iri kaza a waje kaza ga illan da ta yi ai bai halatta a ma irin wannan munafiki sallah ba to annabi dai ya yi Allah maɗaukin sarki kuma ya saukar da aya sai ayan ta zama bakan damiya ce kenan duk wani wanda yake kan wannan tafarki wanda abdullahi ɗan Ubaya ɗan salula yake a kanta doka ce daga Allah Allah maɗaukin sarki ya ce kara ƙara mai sallah ire-iren su in sun mutu har abada to kuma manza Allah ya yi kenan doka daga bayan aikin annabi za ta fara aiki kenan to shine sai malam yake cewa wa uwaddu an anƙula kalaman nafisan li halil hafiz ibn hajarin fi babban malami a sheikh muhammad hassan ya ce uwaddu ni kam ina son an anƙula in cirato in zo muku da zance kalaman nafisan zance mai tsada zance mai darajan gaske lil hafizi ibn hajarin na babban malami ibn hajar al-asqalani fi fatihil bari zancen da ya zantar cikin fatihul bari juz'i na takwas shafi na ɗari da tamanin da bakwai Allah maɗaukin sarki ya saka mashi da alkhairi. Ibn Hajarin Hafizul Islam yake cewa, ya ƙulu innama jazama Umar bin al-Khattabi radiyallahu anhu annahu munafiq ai sayyidina Umar yanke hukunci da ya kai tsaye cewa fa Abdullahi ɗan Ubayi ɗan Salol munafikin Allah ne, jaryan alama kana yattaliya alaihi min a hawalihi, ya faɗa ka ne saboda irin abubuwan da ya gano, ya ji kuma ya gani na irin maganganu da ayyuka da kaiwa da komowa wanda Abdullahi ɗan Ubayyu ɗan Salol ya rika aikatawa. wa inna ma lam ya'khudh an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi qawlihi kadai annabi sai bai dauki maganar sayyidina Umar ba aka waye gari wa salla alaihi yayi ma Abdullahi dan Ubayy dan Salul salla ba wai annabi bai san halin dan Ubayy bane ya sani ya ma fa Umar sani saboda lokacin da suke ma Aisha kazafi annabi ne ya hau kan mimbari ya jawabi da cewa jama'a mutumin nan ya riƙa samun ido iri-iri, har cutarwan shi ya kai ga iyalina, sun yi ƙazafi ga mai ɗakina da na san alheri a kanta, suka ɗauko wani mutumin kirki wanda na san alherin shi, suka gwama shi da mai ɗakina don muddancin mutunci, kaga kenan wannan ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana da kyakkyawan masaniya dangane da halin Abdullahi ɗan Ubayyu. ɗan salon sannan saukan wancan aya na cikin sotin nuri da Allah maɗaukin sarki yake cewa innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum لكل امرئ منهم maktasaba اكتسب من الإثم والذي تولى كبره minhum lahu عذاب azim Allah ce wanda ya ɗauki gabare kan wa'uwar gami jagora madugun tafiyan na ƙirƙiran wannan ƙazafi da yaɗa shi, Allah maɗaukin sarki ya ce a bar shi da shi zai mai azaba mai girma. Kai yanzu ka san Abdullahi ɗan Ubayyu ɗan Salul ne, a ce manzan Allah bai san shi ba ne? Kuna fahimtar wannan da kyau ko yana sani? To, amma za ka zo ka ji wata irin maslaha ce, manzan Allah ya kalla har ya tsaye ya je yi ma Ibnu Salulin sallah. Kuna gane wannan da kyau ko? to shine sai mala yake cewa wa salla alaihi ijra'an Allahu ala zahiri hukumin islam annabi ya yi mai sallah ne saboda gudanar da abin da yake mabayyani akan cewa ai abdullahi ɗan ubayyu ana mai kallon musulmi ne kuma ana ganin shi tare da musulmi ne duk wani aikin musulunci da ake yi ana ganin hannun shi a ciki to gudanuwa akan abin da ya bayyana ƙarara na musulunci ya sa manzan Allah ya miƙe mai sallah sannan wastishaban sahaban zahiril hukumi da kuma bin zahirin hukunci da Allah maɗaukin sarki ya ce wakilna bizawahir wallahu ya tawallas sara'ir Allah maɗaukin sarki mu ya wakilta mu mu kalli zahirin abin da ya bayyana ga mutum ne amma abin da ya riga ya ɓoye a cikin zuciyar shi wannan Allah shi ne wakilin wannan wanda ya sa manzon Allah ya yi miƙe ma Abdullahi ɗan Ubayy ɗan Salul sallah tare da fa ya san halin da yake ciki. Walamma fi wali ma fihi min ikrami waladihi daɗin gushi ma annabi ya yi ma ɗan Ubayy sallah ne saboda girmama ɗan nashi mai suna Abdullahi Abdullahi عبد الله بن Salul. بن ta ta salahiyata salahiyyata wanda tabbas an tabbatar da cewa muminin arziki ne mutumin kirki ne ikon Allah Allah madaukin sarki dama ya faɗa yukhrujul hayya minal mayyiti wa yukhrujul mayyita minal hayyi haka Allah madaukin sarki yake fitar da rayayye daga matacce yanzu Abdullahi ɗan Ubayi ɗan Salol mutacce ne rubabbe ne mushi ne murus amma gashi Allah maɗaukin sarki ya fitar da mumini salihi sahabin manzon Allah a cikin tsatson shi shi sa yi ƙoƙari ka zan mutumin kirki ka zama aikin kirki kake aikatawa maganganun kirki ke fitowa a bakinka kuma ka rika hudda da mutanen kirki sai Allah maɗaukin sarki ya karɓe ka ya sa albarka cikin rayuwanka Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu Mala ya ce wa maslahatun listi ilaf, kuma annabi ya yi ma Abdullahi ɗan Ubayyo ɗan Salul ne sallah in ka haɗa da waɗancan dalilan da aka gabatar sai ka haɗa da wannan domin maslaha na ƙoƙarin haɗe kan al'umma, liƙaumihi don ya haɗa kan al'umman shi waje guda wa daf'ul mafsada da ƙoƙarin ture duk wani ɓanna da zai iya kunno kai ya zo ya wargaza al'umman annabi. to kaga mai al'umma magayen da yake yi, shi yasa idan aka ɗauko hayaniya, aka ɗauko cece kuce, aka zo da abin da ake ganin zai warga zakan al'umma, kai ka ja baki kai shiru ka rabu da su. Mun gane wannan da kyau ko? Domin in ka gabatar da nasiha a karin farko ba a ji ba, to ka yi wajibul manzilinka. Sauran kuwa ba su da gamman ɗaukan laifin da duk za su yi. Kuna gane wannan da kyau ko? Domin ita wannan al'umma ko al'umma ce take da isma ta haɗuwa, kun gano wannan da kyau ko? Tana da isma na haɗuwa, amma rabuwa Allah maɗaukin sarki bai yadda ba. Allah bai yadda al'umma sarabu ba, kenan in suna haɗe isman da nake ishara shi ne annabi ya ce la tajtami wa ummati ala dalal al'umma na ba za su taɓa su haɗu akan abin da yake ɓata ba ne kenan in suka ware sai zama inna ma ya akulu zibul qasiya kerkeci zai je ya farauce wanda ya ware ne shi yasa duk wanda ya ware cikin al'umma wallahi a her a her da shiga gayyan wararru kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki cewa wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraku ku yi riko da igiyan Allah ku duka kakku rabu ina fatan mun gano wannan da kyau duk wani abin da ke tasowa a ce gagayyen ahalin sunna sun haɗu wai wani abu ya zo ya raba su wallahi ba abin da ya shafi addini da ya raba san duniya ne mun gano wannan da kyau ko duk abin da ake faɗi ya raba su ƙarya ne duniya ce ba wanda ya kafarta a cikinsu gaba ɗaya duk wanda ka ɗauko ka ce ga laifin shi ai sai a ƙoƙarin gwama shi da sunna ko da aƙida wallahi ƙarya ne wancan minal kufri farru sun gudu ne ba son su kafirta waɗannan ma minal farru sai a ƙoƙarin hada su amma kakkai ƙoƙarin kafirta ɗan uwanka saboda kawai abun duniya mun gano wannan da kyau ku saboda kawai mukamin da ma anzalallahu biha min sultanin Allah madaukin sarki bai aiko kowa da mukamin ba duk karambani ne kuna fahimtar wannan da kyau ku to mu abun da muke kira kawai shine al'umma annabi zo su haɗu duk wannan rarrabuwan da aka yi wallahi tallahi ba addini ba ne kuma Allah ka shaida mu ba hannun ma a ciki mun gano wannan da kyau ko kuma mun yi nasiha mun yi iyakan iyawanmu wannan aikin na ƙoƙarin haɗe kan halus sunna na ko'ina a zo a haɗa bisa tutan annabi nawa ta simu bi hablillahi jami'an wala ta farraku shekul albani akan haka ya bar duniyan nan mun gano wannan da kyau ku ya kamata kuma mu dasa daga inda yake wallahi mu ba mu yadda da rabuwa ba ko a ina yake saboda wannan al'umma umarni biyu Allah ya mata umarnin farko haɗuwa umarni na biyu hani ne shine ka a rabu kuma duk wannan umarni wajibi ne wa tasimu bi hablillahi ku yi ruko wannan umarni ne ba abin da ya sassauta shi daga wajibci kuma yace wala tafarraqu hani ne kar a sake a rabu ba abin da ya sassauta shi daga haramci kuna gano wannan da kyau ko amma a zo ana ba da labarin wai da an yi kaza kazalika kuntum min qablu kuma da kun yi kaza kuma da a haka kuke fa mannallahu alaikum sai Allah ya muku baiwa fa ta bayyanu mun gano wannan da kyau ko kar ka sake kai wannan wala ta qulu lima liman yulqa ilaykum miman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina kar ka sake kai wannan ina fatan mun gano wannan da kyau wallahi al'umman nan duk wanda ya fahimci al'umman annabi ne ko zai yi kappa kappa da ita wallahi al’adim, amma an kana ganin al'umman ka ne ko ka kaga wane da wane wai ɗalibinka ko wane da wane kun haɗa baki ko wane da wane kuna goyon baya abu kaza ka ɗauka wai wannan al'umman naka ne ko nasuwa ne ka kaɗe wannan al'umma ta annabi ce shi sa annabi ya ce duk wanda ya jibinci al'amarinta ya zo mata da abin da yake tsanani ne Allah ka tsananta mashi mun gano wannan da kyau ko shi yasa ga su nan duk wanda suke kokarin misleading ɗin al'umman annabi ji yanda Allah madaukakin sarki yake ta sa cikin amilatun nasiba kullun daddannewa yake akan me dan Allah jama'a ka hutar da ranka mana ka hutar da ranka Allah madaukin sarki bai aiko ka kai manzo ba Allah bai aiko kai annabi ba Allah bai aiko kai sahabi ba Allah bai aiko kai tabi'i ko tabi'u tabi'in ko tabul atba ba ɗaya kanwan biyu kawai ka zo ka kakkatsa al'umman annabi dan neman abun duniya kisa muna kira ga kowa a zo a haɗa kai a dunkule a cure a yi masunnan annaba aiki wallahi al'azim mu har 'yan ɗariƙa ma muna kiransu duk abin da ake zarginsu da shi su haƙura don Allah su cire, su yi tawaye ga wannan abin da ake zargin shi, cinda dai Allah bai ko annabi da wannan abun ba. Ba shi a Kur'ani, ba shi a hadisi, babu a cikin fikihu, ba shi a cikin ijima'i, ba shi a cikin ittifaƙi, ko saɓani ma ba shi a ciki, saboda haka a cire a watsar, a komo ma asalin addinin mu haɗa kai mu zama inna hazihi ummatukum ummatan wahida wannan al'umman naku al'umma ne ƙwaya ɗaya irin wannan kiran muke kiran 'yan shi'a duk waɗannan abubuwan da kuka ɗibo kuka kawo cikin addinin Allah da babu duk ku kwashe ku watsar da su ku zo a haɗu a yi addini hidima haka wannan kiran ma irin ta daidai wa daida babu ragi muke kiran kiristoci duk waɗannan abubuwan da kuka ɗibo kuka zo da shi wanda ba addini ba ku watsar ku zo ku shiga cikin addinin musulunci qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah ya ce ya ku ahlal kitabi yahudu da nasara ku taho zuwa ga wata kalma wacce za ta haɗe tsakanin mu da ku Allah na abuda illallah shine mu kar mu bauta ma kowa sai Allah wala nushrika bihi shai'a kar mu sake mu haɗa wani da Allah wala yattakhidha ba'duna ba'adan arbaban min dunillah kuma kar wani ya ɗauki wani ubangida ko wani ya ɗauki wani shine shehin shi ko shine waliyin shi ko shine zai halatta mai ya haramta mai ya yi umarni ya hani saɓanin na Allah Allah ce ku zo mu haɗa kan wannan fa in amma in kun bijire ba ku yadda ba fa qulu shahadu to wallahi ku shaida bi anna muslimun wallahi mu musulmi ne ba gudu ba ja da baya shi yasa mu ba za mu yi ƙoƙarin associating kanmu da wata ƙungiya ko wani ɗariƙa ko wani mazhabi ko wani tunani ko wani tafiya ko su wane ne ba wala ta mutunna illa wa antum muslimuna wallahi mu musulmi ne duk inda aka je ba za mu yadda mu kira kanmu da wani abin da wallahi ba islam ba inna dina inda lahil islam huwa sammakumul muslimuna min qablu wa fi haza wannan shine addinin kwarai shine addinin Allah haka annabawan Allah gaba ɗaya suke addu'a tawaffani musliman wa alhiqni bis salihina wannan shine addini ai kun gano wannan da kyau ko am kuntum shuhada iz hadara yaqub maut iz qala libanihi ma ta'buduna min ba'adi qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika suwa ibrahima wa ishaqa wa yaquba sai ce me ilahan wa nahnu lahu mun gano wannan da kyau ko shi sa duk inda ka kai ka komo ka gaya mutanen ka kai musulmi ne musulmi wani iri ka ce na annabi a wai an na zamani ka ce baka ciki innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta hum fi waɗanda suka raba addini suka koma suka zama tafiya tafiya ƙungiya ƙungiya ɗariƙu ɗariƙu mazabi mazabi aka ce kai annabi baka ciki Allah ya cire annabi a ciki kai sai ka zauna a ni ma na fita mun gano wannan da kyau ko wallahi kakka sake duk wani ƙungiya da duk wata mazabi da duk wani ɗariƙa da duk wani tunani da za a kafa ya ma addini hidima kar ya zama shi ne asalin da zai zama jigon faɗa da addini jama'a ban ga dalilin raba kan al'umma ba ban ga dalilin haɗa al'umma gaba ba wannan al'umma al'umman annabi ne jama'a in aka je lahira abin da annabi zai ce ummati ummati ummati wace al'umman ka ne jama'a mun gano wannan da kyau ko kawai dan jama'a sun tattara a masallaci ka zauna kana masu wa'azi ka ce wannan jama'an ka ne shi sa kake mislidin nasu ka yi hankali wallahi ka ɗora su akan turba na ƙware waɗannan al'umman al'umman annabi ne an kira su da kalman Allah ne duk wanda ya zo ya zauna a gabanka a ajiya islamiyya ne ko ko a wata haya islam ne ko a jami'a ne ko a ina ne wallahi ka gaya masu Allah karman Allah ne ya zaunar da su a gabanka an kira wa'azi na ƙasa ne, wa'azi na jiha ne, wa'azi na unguwa ne, wa'azi na mako ne, ko wa'azin wane ne, waɗannan al'umma da suka zo, wallahi ka gaya musu kalmar Allah, wallahi ba don kai suka zo ba, in don kai ne ka koma gida ka kira su mana. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Wallahi sun zo ne don ka ce Allah, don ka ce sunnar manzan Allah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, to haɗa su da mai gidansu. Mun gane wannan da kyau ko shine manzan Allah. domin haka Allah ya ce, Yawman na da'o kulla unasin bi imamihim, Ranan ƙiyama Allah zai kira al'umma da littafinsu, wallahi duk wanda ba alkitabu wa sunna ya bi ba, a bisa fahimtar annabi da sahabbai za mu ga littafin da za a kira shi da shi. Allah za ka sha mamaki, shi sa ku ji tsoron Allah, wannan al'umman al'umman manzan Allah ne. Yanzu kaga ƙarar annabi san hukuncin Allah kan Abdullahi ɗan Ubayy ɗan Salon, amma kalli yadda ya kalli masalih. Mun gano wannan da kyau ko? Maslahan kaza, maslahan kaza, maslaha mafi girma shine masalatul li'itilaf li qaumihi. Ƙoƙarin haɗa al'umman shi domin a lokacin akwai wata shubuha tana yawo. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Akwai shubuha tana me? Tana yawo. Ba za a fahimci wannan shubuhar ba, in aka ce annabi bai mai sallah ba domin al'amarin abdullahi dan ubayi dan salul fa yana da ƙarfin mamakin da faɗa da shi a wannan lokacin sai an yi kaffa kaffa saboda zai iya zige ma annabi wantat na sojojin da za a yaƙi da su a wannan sai an yi hankali da shi kuna fahimtar wannan da kyau ko annabi zai je yaƙin uhudu da sojoji ɗari tara sai da aka je bayan gari ya zige sojoji ɗari uku suka dawo gida kuna fahimtar wannan da kyau ko annabi na kiransu suka yi kememe suka ƙi zuwa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to annabi ya kalli wa daf al mafsada da tunkuɗe fitina amma bayan da abin ya sassauta fa za ka ji yadda manzon Allah ya tashmiri ya daren masu amma a farko abin na jariri ko a hankali sannu sannu bari za ka yi sai kowa ya ji ya gane me ake yi Kun gano wannan da kyau ko? Idan aka ga ba a gane ba to sai ka ɗan yi zungura, sai wawa sai ya ɓara, abinda Kur'ani ya ta masu kenan. Ana tafi ana tafi sai Allah ya saukar da aya ko ya saukar da sura sai a yi masu zungura, ya hasabu na kulla sai hatin alaihim, sai su zaci cewa duk wani car da aka yi to a kansu aiki. Sai su fara wanda bai gane ba, lokacin sai ya gane. Mun gano wannan da kyau ko? wani lokacin aka ɗan yi zungura sai mutum ya kasa gane menene salo ne ƙur'aniya ai akwai mutumin da al'amarin shi ya ɓoyo in ba a yi zungura ya bayyana ba ba ta yadda za a yi a iya gane illan to sai da annaba ƙur'ani ya ta masu zungura suna ta bayyana matsayinsu da kuma ko suwaye da imaninsu al'umma suka gane to suna annabi sai ɗauki mataki a kansu amma ba wani dalili jama'a da al'umma sun yadda za su haɗu kawai saboda wasu ‘yan kuɗaɗe da wasu ‘yan abin hawa da mukamin duniya a waye gari al'umma su koma inda suke. Ina fatan mun gano wannan da kyau, su ma talakawan da ake tarawa a watsar laifinsu ne, manyan su ta saɓani in wannan ya kira ku ansa, in wancan ya kira ku ansa, ba shi kenan ba, duk inda kuka je aka faɗi kalman Allah ku ɗauka, duk wanda ka je ka zauna zai maka zancen shi zancen banza ka watsar. ba nan mun karanta aya ba ka zama minal sami yastami'una alqawla fa a ahsana duk wanda yake ihun Allah aiko shi yayi da zai ware ce waɗannan ne nawa waɗannan ne ba nawa ba mu duka namu ne ina fatan mun gano wannan da kyau in dai kai musulmi ne kawai abin da muka ce hayaniyan da ka ɗauko wanda babu a musulunci cire don in ba haka ba ran da muka yi maka iya wata duba kar ka ce fa mu muka kira ka don billahil azim duk wata bid'a da ka zo da ita sai mun sa dutsen goge kaushin tauhidi mun goge kafira mun gano wannan da kyau ko kar ka zo ana guga ka ce da zafi a'a wace ka ɗauko mun gano wannan da kyau ko sai mun goge shi Allah madaukin sarki ya sa mu dace jama'a wa tasmu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wa kana an sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi awwal amri annabi ya kasance a farkon al'amarin shi yasbiru ala azal mushrikina yana yin haƙuri a kan cutarwar mushrikai wa ya afu yana afuwan duk abin da suka yi wa yasfah kuma yana kawo da kai sun cutar da manzan Allah ba ɗan ƙarami ba kuma ka auna in ka ce yau kai an cutar da kai don Allah ya sunan cutar wanda suka yi maka mun gano wannan da kyau ko sun taɓa maka zina sun ma’annabi, sun taɓa matan matanka ƙazafin zina sun ma’annabi, sun taɓa shirya makirci a ɗaure ka, sun taɓa shirya makirci a kashe ka, sun taɓa shirya makirci a daina kawo gudunmuwa inda kake, sun riƙa yawo dandali-dandali gida-gida kasuwa-kasuwa suna ƙoƙarin ɓata ka da cin mutuncinka da yarfa ma abin da kai baka ji ba baka gani ba. duk waɗannan abubuwa ka ninka su ninkin ba ninki su ma manzan Allah su kai me ya kai maka da ka ɗan ɗana maka ɗan wutan munafinci kawai ka fara raki jama'a mun gano wannan da kyau ko in baka shiga abin tsundun ba ba za ka gane ba kuma shi addini yana fuskantar irin waɗannan matsaloli ne a lokacin da ya fara ƙarfi to babban abin da ake bukata ga duk wanda zai yi addinin da gaske shine kwaikwayi yadda annabi ya gudanar da waɗannan mutane a aikace kuna gano wannan da kyau Shi shine ka kaura kai ka rabu da su Allah ya tsare mana imaninmu Mahala ya ce sun ma'amara bi qitalil mushrikina ana nan ɗaya gayyan su ne mushrikai a farko Allah madaukin sarki ya hana a yaƙe su amma daga tsakiyar al'amari sai Allah ya ba da izini a yaƙe su fasta fastamarra safahu sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fastamarra safahu wa afuhu amma ya yazharul islam kaga yanzu an raba su gida biyu mushrikai an ci a yaƙe su waɗannan sai zari kan sakali can aka haɗa aka buga a badar da uhud da sauran fagage su kuma waɗannan da suke bayyana musulunci to sai annabi ya ci gaba da afuwa da kau da kai akan ababen da suke yi walau kana batinuhu ala khilafi zalika ko da yake abin da suka kulle a zuciyarsu kan annabi da sahabbai da addinin da manufan tafiyan addinin saɓanin abin da suke bayyanawa ne annabi ya yi haka limaslahatin listi'ilab saboda maslaha na ƙoƙarin haɗa kan al'umma mun gane wannan da kyau ko ba maslaha nawa ko matsala naka ko naku ba a'a maslahatul umma al-islamiyya al-muhammadiyya kallon maslahan musulunci tawagan annabi wannan shine jama'a kuna gano wannan da kyau ko amma in mutum ya koma gefe yana kallon maslahan shi sai a kalle ka ce kai ne wa waye kai Allah ya aiko ka ne malami ya wuce dan dako ne na sha faɗin wannan ina maimaitawa malaman nan fa dako ne kowa ya dakon abin da Allah maɗaukin sarki ya ba shi ya kai iyakan nan kawai ya koma. Kuna gane wannan ko? Amma ka ƙara ko ka rage ba karambanin da ya sa ka. Allah ya tsare mana imaninmu. To shi ne sai Mala yake cewa wa adami tanfiri anhu kuma annabi ya bisa hankali ne saboda kar ya bude kofa ya ba da daman da za a iya kore mutane daga gare shi. Wadda zalika ƙala da wannan nema yayin da aka ce mai mutanen nan munafukai ne suna ta shirya makirce-makirce ga addini da al'umma kuma abin nasa ƙara gaba-gaba yake yi a zo a yi darar mikiya kansu sai annabi ya ce la ba za a yi ba la ya ta haddathun nas kakku buɗe wa mutane ƙofan tattaunawa da cewa anna muhammadan yaqtulu ashabahu kuma ga muhammad ya gama kashe mushrikai yanzu kuma ya koma yana kashe na hannun daman shi saboda ba a fahimtar wani munafiki ne don ana ganin shi tsawo ɗaya da kai kuna fahimtar wannan da kyau ko to shi kenan in ka daren mai sa ce to kun gani ko nashin ma bai bar su ba to wannan dalilin sai manzo Allah ya ce a kawo da kai to duk sanda ka samu kanka a yanayin da'awa ko a kowane zamani a kowane gari a kowace nahiya a kowane yanki ka ɗauko hikiman da'awa da rayuwa da manzan Allah ya gudanar da al'umma za ka yi nasara amma in ba ka ɗauki wannan ba ka ce wai a yaga ku. walla za ga a yaga kuwa don ƙarshen da sanda za a yi wata a yagan kan sunanka za ta bi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace falamma hasalal fata yayin da Allah maɗaukin sarki ya samar wa annabi da fatahi wa da khalal kuna fil islami aka samu mushrikai suna ta gayya da gangan kwan zuwa shiga cikin addinin musulunci wa ƙalla halal kufure waɗanda suke kan kafirci suka zama ‘yan kaɗan wa zallu kuma suka ƙasƙanta. Mun gano wannan da kyau ku? Kafirai suka ragu, suka ƙasƙanta, mumine suka ƙara yawa, suka ɗaukaka, kinan yanzu bala'i guda biyu ne sai aka sassauta ɗaya. a karan farko aka ce a yaƙi shirkai a bar munafukai saboda an haɗa ma annabi biyun tauran biyun zai yawa kuna fahimtar wannan sai aka haɗu da waɗannan munafukan da muminan bayi waɗanda suka gayyar annabi ne aka yi makafire dirar mikiya aka murƙushe su suka zama ‘yan kaɗan to yanzu kuma sai aka yi wa munafukai iya wata duba kuna fahimtar wannan da kyau ku saboda wancan an raunata su yanzu waɗannan na cikin gida kuma kai ce kanku. To, sanda aka gama da waɗancan mushirikai a mara, sai annabi ya sa dokan ta ɓaci ba muhajaratil munafiƙina cewa duk wanda munafincin shi ya bayyana, zagon ƙasan shi da makirci ga addini da al'umma ya bayyana, to a ƙaurace mashi. Mun gano wannan da kyau ko? Duk waɗannan ƙaura a ce a ƙaurace mawa na ƙaurace mawa ne, in dai ya tabbata ba a bisa son zuciya ba wannan addini ne wannan fa ibn hajar ne ke wannan magana cikin fatawul bari mun gano wannan da kyau ko sama da shekara ɗari bakwai da yin maganan nan kar ka ɗauka magana ne da aka yi ta ɗazu ɗazun nan a cikin garin nan mun gano wannan da kyau ko bi mujaharatil munafiqina ya ba da umarni da a fito fili a gaba da gaba a bayyana ma munafukai matsayinsu wa hamluhum ala hukumil haƙƙi a tirsasa su dole su bi hukunci na gaskiya kuna fahimtar wannan da kyau ku a san da suka zo da abin da ba daidai ba a baya ana ta barinsu ana ɗaga masa kafa saboda maslaha to yanzu an kai lokacin da ba a buƙatan maslaha to shine sai annabi ya fito fili aka ɗaura su aka tirsasa su bin abin da yake gaskiya bin abin da yake daidai a dan dole wala siyama Mala ya ce musamman ma wa kada kana zalika qabla nuzulin nahyi sarih an salati alal munafiqin kuma wannan ma fa ya sauka ne kafin lokacin da Allah ya fito ƙarara ya yi hani game da yi wa munafikai sallah wa ghairu zalika da makamantan bayanai irin wannan mimma amara fihi bi mujaharatihim cikin abin da Allah madaukin sarki yayi umarni ƙarara da a fito fili fa a bayyana masa fa an san me suke yi ka san shi munafiki kullun wawa yake kallon ka kullun abin da suke kenan in ya ganka furum furum amma bayan ido fa abin da zai kenan kuma ko ya kokarin nuna ma kiyayya a gaba in dai munafincin bai kai ya zama na aƙida ba kuna fahimtar wannan da kyau ko wala ba zai iya ba amma daga ran da munafincin ya zama munafinci na aƙida zai iya fitowa ƙararar gaba da gaba yayi irin yadda Abdullahi ɗan Ubayyu ɗan Salol muka karanta da ku ya zazzagi annabi wai dan annabi ya hawo jaka zai je gaida mara lafiya ai kun tuna ko to wannan munafincin nashi ya kai geji kun ji irin abin da ya gaya ma ɗanshi sanda ya zo mai da addu'ar annabi ai yake cewa ba gara ka zo da fitsarin ka in sha ba addu'ar manzan Allah ba kun gano wannan da kyau ko saboda abin nashi ya kai geji ƙiyayyen ta kai ƙurewa ya fito fili zai bayyana abin ƙarar bai shayin komi saboda yanzu abin ya zama aƙida ne amma wancan ana yi ne a matsayin mu'amala to wallahi in kana munafinci kana tafi kana tafi a matsayin mu'amala ko kai hankali dare ɗaya zai iya rikide zama maka na aƙida daga ran da ya zama na aƙida to ka tabbata cikin fiddarakil asfali minan nar Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu Mala ya ce, bihaza yan yandafi'ul ishkal, to in ka dubi waɗannan bayanai da Malam Ibn Hajar ya kawo mana duk wani abin da ke da rikici ya kau, amma wa ƙafi hazil kissa da irin abubuwan da zai faru cikin isan cewa ai gashi Allah ya hana annabi yi masa sallah to ta yaya ta kaka kuma annabi zo ya sallar. Kuna gano wannan da kyau ko? To kaji bayanan. shi yasa shi mumini kullun yaltamisul ma'azir li ikhwanihi muslimi yana neman ma ƴan uwan shi hanzarori iri iri iri iri ya fidda su amma shi ko munafiki fa yattabi'ul uyub kullun aibi yake bi za mu zo za karanta da ku cikin sahihul bukhari malam zai kawo mana hadisin karara ya zo cikin al-lu'lu wal marjan da malam ya haɗa hadisan da bukhari da muslim suka ruwaito annabin Allah annabi Isa alaihi salatu wassalam ya ga wani bawan Allah yana sata, ƙarar annabi Isa ya ga yana sata. Ita subhanallah, bawan Allah ya zaka zo kana sata, sai ce la ilaha illallah ban yi sata ba, sai annabi Isa ya ce kayi gaskiya je ka ba kai sata ba. Mun gano wannan da kyau ko? Kuna gano wannan da kyau ko? In kai ne zaka ce bige shi la ilaha illallah me. ba ka yi ba e to ka ji tsoron Allah ka daina kuna gano wannan da kyau ko akwai wanda in yi laifin ya nuna ya yi laifin ƙarara to sai a mai hukunci akwai wanda in yi laifin ya tsora da sai a mai haziri, haka yake yi amma mutumin da zai laifi ya shafa ma idan shi to ka yayi ko wannan ka yi hankali da shi kuma wallahi ka sa mai alama ka sa ido in Allah ya maka tsawon rai za ga yadda zai ƙare ka sa ido da kyau duk wanda ka ganshi mai tsaurin ido kuma ya sa tsaurin idon cikin harkan addini ko don Allah ka sa mai ido ka gani in dai Allah ya maka tsawon rai satubdi lakal ayyamu ma kunta jahila kuna gane wannan da kyau jama'ar annabi Allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ce bihamdillahi ta'ala al'amari ya wakana ya bayyana cikin godiya ga Allah Mala ya ce, Anil musayyibi bin huznin radiyallahu anhu ƙala, lamma a ba ɗalibin ilwafa yayin da mutuwa ta zakke ma abu ɗalib. Abu ɗalib mutuwa ta zo mashi. Ja'ahu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya je gaishe shi, wa huwa ala firashil maut, yana gargaran mutuwa. fawaje da inda ho aba jahalin, da ya je sai tarar da Abu Jahal a wajen, wa Abdullahi bunu Umayya da Abdullahi ɗan Umayya. Waɗannan? Waɗannan su ne suka saka Abu Ɗalib cikin bala'i. Shi sa wallahi, anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu. Mun gano wannan da kyau ko? duk wanda za ka yi abota da shi ko tsaya ka duba waye kai nazari tsakaninka da Allah kar ya zo ya kai ka ya baro ka zo lahira kana ciza yatsa kana cewa kai co me yasa an ɗauki wani a matsayin aboki me yasa na riƙi wani a matsayin wanda zai zama abokin shawara na laqad adallani an dhikri ba'da iz ja'ani wa kana shaytanu lil insani khadula kai hankali yanzu waɗannan wai yanzu Amina abu talib ne amma don Allah jama'a ku bi mu maraka kafin mu karanta me suka yi mashi bari ku ji suwa ne ne waɗannan a wajen abu talib me matsayinsu shi sa in baka san tarihi ba ko sai ka ɗauki maƙiyinka maƙiyinka na gado wanda aka bar ma gadon shi yau ya zama shine masoyinka saboda jahiltan tarihi kuna gano wannan da kyau ko ka samu wannan littafi na muktasar siratin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na al'imamul mujaddid Muhammad bin Abdulwahabi Allah madaukin sarki ya gafarta mashi, ya ce, Himayatu abi ɗalibin li Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, irin yadda abu ɗalib ya tsayiwa ta daka wajen baiwa manzan Allah kariya. Mala ya ce, Walan mara'ad annan anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tazayadu amruhu yayin da ƙureshawa suka ga al'amarin annabi ƙara haɓaka yake yi wa ya ƙawi kuma yana ƙara ƙarfi ku yi underline wannan jama'a duk da a wanda aga tana ƙara yaduwa, tana ƙara ƙarfi lokacin ne maƙiya ke ƙara duro mata mun gano wannan da kyau ku wannan take lokacin da da'awan mala albani take ƙara ƙarfafa lokacin ne makiya suka zare kan sakalinsu sai Allah maɗaukin sarki ya sa ƙiyayyansu ta zama taki ga da'awar kuma da izinin Allah haka za ci gaba da zama kuma da izinin Allah wanda suke wannan ta'addanci sai Allah ya hana su natsuwa duniya da lahira sai ya hana su abin da suke nema duniya da lahira sai Allah ya yi kulun kulufita da su ya nuna ma duniya sannan zai masu alanka da kawas. mun gano wannan da kyau ko da izinin Allah cikin sun duke rabbul izzati wal jalali zai kulun kulufita da su sai ya nuna ma sama sannan zai faja alna aliyaha safilaha sannan kuma sai tankunan wannan sundukin yayi Allah maɗaukin sarki ya saukar masu da yumbu na wuta, insha Allahu, sunduki zai kama yumbu na wuta da izinin Allah. ai addu'a wanda aka zalunta ai mustajaba ce mun gano wannan da kyau ko yanda Allah ya yi maƙura qaumul lutin da izinin Allah abin da Allah zai masu kenan wa amtarna alaihim hijaratan min sijji Allah ka sa mu dace sun ga al'amarin annabi ya tazaye da amruhu wa ya ƙawi al'amarin na ƙaruwa kuma yana ƙara burin ƙasa jama'a lokacin da da'awa take ƙauye take tsuki take ɗan kaɗan cikin al'umma ba ta fuskantar ƙalubale iri-iri, sai sanda ta karɓu ta ƙasa, ta reshe ta jijiya ta kai ko'ina. Kun gano wannan da kyau ku, To, mai ƙoƙarin ne ta aiki ya same shi, sai ka bi reshe ka bi jijiya. Ko kun gano wannan da kyau ku? Allah ya sa mu dace. au ma sana abu ɗalibin bihi, kuma su ga irin abin da abu ɗalib yake ma annabi na gudunmawa da kariya, mashau ilaihi sai suka tashi takanas suka je suka same shi da imarat ibn walid a bisa jagorancin dan walidu faƙalu suka ce ya aba zalim haka suke duk wanda suka san kana tare da shi naka ne sai su je sai su same shi a lokacin da kai da za a samu ba ka da kan gado ko sai sun maka asarin imaninka ai daga ran da aka zo aka ce ai ku ne wane sai ka ce mun goda Allah dama wannan aman da yake fita na sunna da kare addini da ma annabi dama mu ne mun gane wannan da kyau ko dama mu ne ke izawa da cincidawa dama mu ne tsarin da makata alhamdulillahi alladhi hadana li haza mun gode ma Allah da ya samu cikin wannan gayyen arziki, wa na hata diya. ba ƙarfinmu ya kai mu wannan shiryan ba, laula an hadana Allah, ba don da Allah maɗaukin sarki ya kai mu ba, ai mun gode Allah, kenan duk munafinci da zigan da za a zo ma da shi ba za ka ɗauka ba. Yanzu da suka ga annaba abin da yake yi, to sai aka koma za a sare ma manzan Allah fuka-fukai, shi ne sai aka sheƙa aka tafi wajen Abu Talib. suka zo suka ce, Haza, ka ga wannan, mun gano wannan da kyau ko, wa shau ilaihi bi umara bunul wali suka zo wajen annabi da umara ba jagoranci ba, wani saurayi ne mai suna umara bunul walid, ɗaya daga cikin ‘ya'yan alwalid ɗan mugera ne. Faƙalu suka ce, Ya abu ɗalib, haza an hadu fata, wannan zaƙaƙurin matashi ne, fi ƙureshin cikin ƙureshawa, wa ajimalahu kuma ya fi dukkanin samarin shawa kyau, fa huzhu ka ansa wannan yaron, wadfa ilaina hadha alladhi khalafa dinaka wa dina aba'ika, ka ba mu wannan ɗan naka, ka sallama shi ka juya mai baya, wanda ya zo ya saba addininka da addinin iyayenka, fa naqtuluhu mu kashe shi. Kun gano wannan da kyau ko? Duk abin da ake mana yanzu fa kenan jama'a. amma ka san daɗin abin da ya natsar da mu mu ne musulmi makircinka sai dai ya tsaya a kanmu amma addinin Allah da muke izawa na rantse da Allah ba wanda ya isa don ya ce kataban lahu la'agliban na ana wa rusuli wallah baka isa ba ko da wane da wane da wane sun kwanta dama addinin zai ci gaba yau ba annabi ba sabai da tabi'a da tabi'u tabi'una da tabul atba duk waɗannan khairin nasu ba sauran ko ƙwaya ɗaya amma addinin ya tsaya wallahi in ka ce baka tare da addinin ma zai ci gaba Allah ka sa muna daga cikin ta'ifa mansura Allah ka sa mu ne Allah ka sa mu ne Allah ka sa muna daga cikin wannan abin da annabi ya ce la yadurruhum man khalafahum wala man khazalahum mun gano wannan da kyau ko duk wanda ya ce bai yi da su duk wanda ya zama bai tare da su wannan ba zai cutar da su da komi ba ina ba mun gano wannan da kyau jifa wai a ba da annaba a kashe shi kuma ya rike ɗan wani wannan shine wayan wa rikiki mun ga rike man ɗana inda kinaka kun gano wannan da kyau ko wayan banza kenan fa inna ma huwa rajulun bi rajulin kaga kenan wallahi an yi ɗaya da ɗaya nasu batun kasu batun mun gano wannan da kyau ko mun baka ɗaya kai ma ka ba mu ɗaya faƙala sai abu ɗalibi ya ce bi isa ma ta summuna ne tir da wannan cinikin da kuke min wannan tayin banza da kuka zo man da shi amma Allah wadaran shi tu'tini ibnakum ku bani ɗanku wa rabbihi lakum in tarbiyyantan magushi wa tsaikum ibini ni kuma in ba ku ɗana taqtulunahu ku je ku shi. <laughs> Hmm, hmm. فقال المطعم بن عدي بن نوفل da su ga abu ɗalib ya gane wayan shirman sai aka samu mutu'imu ɗan adi ɗan naufal ya ce ya abu ɗalib kada an safaka maka mutanenka sun maka adalci fa sun ma mutunci fa suna ka da daraja fa wa jahadu ala takhallus minka bi kulli tariqin sun bi kowace irin hanya da za su kare duk wani fitina da rashin fahimta tsakaninsu da kai kun gano wannan da kyau ko qala wallahi ma an muni. sai Abu Talib yace gafara ka ba mutane waje wani adalci suka yi min walakin naka ajma'ata ala khizlani fasna ma badalaka wato kai kana goyon bayan ni a toza ni ko kai nawa kana son ka hada kai da su a kware man zani a kasuwa ka je ka hada kai da maƙiyana duk abin da za ka yi ka je ka yi wa qala ashrafu makka li abi talib to nan an gamo baki ne da suka ga dan uwan ma bai iya gamsar da shi ba to sai su manyan garin sai suka ce ma abu talib imma an tukhalli bainana an bainana wa bainahu to cin da ba za ka yi haka ba ko ka janye jikinka ka koma gefe ka tsibbace ka zuƙe jikinka fanakfi ka humu za maka maganin shi fa innaka ala mithla ma nahanu alaihi ai mu yanzu kanmu ɗaya da kai mun haɗa kai mun yadda da abin da kake kai ma ka yadda da namu addinin mu ɗaya mun gano wannan da kyau ko in ko ba za ka janye jikinka ka bari mi karan batta da shi ba aw ajma al harbina to ka ka shirya kai da dangin ka Ka fito ka yaƙe mu wallahi za mu yaƙe ka fa inna lasna bi tarik ibn akhika ala haza wallahi ba za mu bar wannan ɗan ɗan uwan naka a kan abin da yake yi ba yana zagan mana iyaye yana zagan mana alloli ya rena manya ya wulaƙanta mu yana sukan manufofinmu yana sukan jam'iyyarmu yana sukan kuna fahimtar wannan da ko wallahi tallahi sai mun kashe shi hatta na halukahu sai mun kashe shi au ya kuffa anna ko ya kama bakin shi daga kanmu فقد طلبنا التخلص من حربك بكل ما نظن أنه يخلص duk yanda muka bi mu nemi hanyar da za mu kare yaƙi da faɗa da rashin jituwa tsakaninmu da kai ba fa wanda ba mu yi ba fa ba'asa abu talibin ila rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallama sai abu talib ya firgita ya razana gaban shi ya ɗar ya buga uku uku sai ya aika ma annabi fa qala lahu yabna akhi ya ce, Ya kai ɗa na ɗan uwana, inna ƙaumaka ja'uni manyan garin nan sun zo sun same ni, suna ta aikowa daga can, kun gano wannan da kyau ko manyan garin suna aikowa, kuna fahimtar wannan da kyau ko inna ƙaumaka ja'uni mutanenka sun zo mini, wa ƙalu kaza wa kaza, suka ce kaza da kaza, wanda mu ma bai gaya mana ba. mun gano wannan da kyau ko ka ji abin da suka ce fa abki alayya wa ala nafsika wallahi ka kama kanka kuma ni ma ka rufa man asiri wala ta ni ma la atiqu ana wala anta kakka mirgino man abin da ni da kai ba za mu iya ba fakfuf an qaumi kama yakrahuna min qaulika duk maganganun da kake faɗi mutanen garin nan ba su so ina baka shawara yaron nan ka daina su fa Kun gano wannan da kyau ko? In ko ba haka ba, ga masu daram-daram nan fa, kuna fahimtar wannan da kyau ko? To shi kenan. Faƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzon Allah ya ce, Wallahi ina maka rantsuwa da Allah lawwada ush-shamsa fi yamini da za su ɗauki rana su sa a dama na wal kamara fi sare su ɗaura man wata a hannuna na da hagu ma taraktu hadal amr wallahi ba zan bar wannan al'amari ba hatta yuzhiruhullah har sai Allah ya burin ƙasa shi au ahliku fi talabihi ko in mutu wajen neman ɗaukakan addinin hani allaka ya aba abdurrahman alherin Allah ya kai gare ka ya kai albani. Baka bar wannan al'amarin ba da haɓaka shi har sai da ka zubar da jininka saboda wannan aikin, baka canza ba, kar Allah maɗaukakin sarki ya ba masu mugun manufa a kanka damar cimma manufansu duniya da lahira. Allah kai masa abin da kai ma ashabul uhudud. Allah ka sa gobara a kabarinsu. Allah kai masa abin da kaima fir'auna jama'an suka kulle masu bakin tuba. Allah ka haɗa su da balbalin bala'in jahannama. Allah ba mu san musamman ko suwaye, cin da kai ne Ubangijinsu Ubangijin albani, ba ka sani ba, Allah ka nuna mana su wulaƙanci a lahira. Mun gano wannan? Faƙala sai ya ce, Imdi ala Amrik. Cin da haka ne, ba wani abu kawai ci gaba da al'amarinka dama haka suke wai su dan taba su gani wai zaka yi laushi ne kai jama'a ka gani nan ko ni ɗaya ne zan yi addinin nan fa wallahi na riga na yanke shawara ne kawai mun gano wannan da kyau ko wallahi duk inda ka je ka gaya masu muna nan akan musulunci no going back wallahi malam ba gudu ba ja da baya wallahi ko ana bani wuta mun gano wannan da kyau ko wallahi wasa kuke yi addinin Allah mu da muke son mu mutu akan haka duk wanda zai zo ya ta'addancin ya sanar mana ya fito fili gaba da gaba ya ce mana amma kayi a duhu ka sheka ka gudu ina fata mun an taba matsoraci ma kaman wannan ka fito fili mu karka musallada ka karmu musallada mu je aljanna ba gami da hisabi ba mun gano wannan da kyau ku yo in wannan ne ya tsoro ai kowa ma iyaye ina fatan mun gano wannan da kyau to ka ce mai kashe yaro da mace wannan jarumi ne malami da sayyul bukhari inda gaske ne ɗauko sayyul bukhari mana ka fito kun gano wannan ko kuma a jamaka min ka fito da gujin kwanjinka ka ce a buga mun gano wannan da kyau ko kowa ya ga baban Abdulrahman ya san namijin duniya ne. Mun gano wannan, na rantse da Allah sun harbai, amma fitowa ya kare iyalin shi, man kutula duna ahalihi ba huwa shahidun. Duk wanda kashe shi gwagwarmayin kare iyalin shi, annabi ya ce shahidi ne, wallahi sun harbe shi, amma wanda suke cikin motin ce fitowa ya tunkari mai bindigan. Wallahi malam jini ya ɗauke shi. Mun gano wannan da kyau ko? sun harbai ya birki ya fito namijin duniya Allahu yarhamuhu in kuma ka isa da sai ka bashi bindigan ka ce tsaya nan ni in tsaya can harba in harbo kuna fahimtar wannan da kyau ku? shi sa lana mat jubana Allah ka hana idan matsoraci bacci wallahi adin ba wani alaman sauran razana da tsoro a ranmu ba wannan kuma abin da kuke nema duniya da lahira Allah ba zai ba ku ba ba wannan wallahi in duk za a kashe mu kaf wallahi mun shirya sai me to malam sai me da an kashe ka da yawa annabawan Allah Allah ya ce an kashe su ne da yawa annabawan Allah hannun da ya iya samu annabi guba ya samu Abubakar guba hannun da ya iya yanka Sayyidina Umar hannun da ya yanka Sayyidina Usman hannun da yanka sayyidina Ali, hannun da yanka Usaini jikan manzan Allah, dan ya harbi Malam Umar ɗan Meshiya, ya harbi Sheikh Jafar Mahmud Adam, ya harbi Albani, dan ya harbe ka ba daraja ya sa maka ba. Mun gano wannan da kyau ko? Dan ya harbe ka ba daraja ya sa maka ba. Wani cewa ka ba hankali, o oh, Allah talla muna tsoron kar a kashe maka, Allah wadaranka, ka ga mutane kar a kashe mutum. Akan me, akan addinin Allah, arna ma ba su ja da baya a kan manufofinsu ba sai mu da muka ce Allah? Jama mun gano wannan da kyau ko? Wallahi akan wannan harkan addini duk abin da zai faru ya daɗe bai faru ba. Ko ma waye ke kisan fa, ko ma waye, mu mun riga mun miƙa, ka makara inna Allah ashtara min anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul Mun gano wannan da kyau ko? Ko ko baka san wannan ayan ne. yuqatiluna fi sabilillah sai ce me fa wa yuqtaluna wa'adan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an sai ce me wa man aufa bi ahadihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi wa zalika hai jama'a qur'ani kenan in kana da imani sai ka natsu shi ko wanda bai da imani sai me sai ya firgita to da ya ga ka ce imdi ala amri fa wallahi la usallimuka abada ce ci gaba da al'amarin ka ni in sallama ka har abada ba zan yi ba wada abu talib a ba, sai abu talib ya kira dangin shi ila nusratihi akan zuwa taimaki annabi jama'a kafirai ne fa amma fa'ajabahu banu hashim wa banul muttalib dangin uwa da na uba na annabi duk suka mara baya ghaira abi lahabin ne ce mu muna tare da masu yawa mu muna tare da manyan gari mm, mu ba za mu je ba muna tsoron masu daram wa qala abu talibin sai abu talib ya rera baitin waka ya ce wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwassida bit turabi dafina فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقرن بذلك بذاك منه عيونا ودعوتني وعرفت أنك ناسه ولقد صدقت وكنت تم أمينا وأردت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حزار مصبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا ya ce wallahi lan yasilu Ilaika bi jam'ihim ka bar ganin wannan taron banzan wallahi ba abin da za su iya maka in sun haɗu sun taho bar su ni kaɗai gayya mun gano wannan da kyau ko fa ajmi'u amrakum wa kaidakum ku haɗa al'amarinku ko da makircinku sun mala ya kum amurkum alaikum gummatan sannan abin da kai ya zama a ɓoye sun maƙudu alayya wala tanzurun duk ku an kar wanda ya saurara min lan yasilu ilayka bi jam'ihim duk in sun hadu ba za su iya kawowa ba hatta uwassi da biturabi da fina yace sai na yi matashin kai da ƙasa da bi amrika je ka ci gaba da al'amarinka ma alayka gadadatan babu tsoro game da al'amarinka wa abshir ina ma bushara wa qarna bi zaka minka uyuna kuma ka samu kwanciyar hankali da wannan bushara wada autani ka kira ni kai man da'awa wa arabtu annaka nasihi na gamsu cewa kai mai ƙaunana ne mai man nasiha ne walaqad sadakta kuma wallahi duk abin da ka faɗi gaskiya ne wa kunta thamma aminan wallahi kai amintacce ne wa aratta dinan ka zo da addinin da kad arabtu bi annahu na san cewa min khaira admin gaina min khaira adiyanil bariyata dina duk wani addinin da ake a duniya bai kai shi nagarta ba laulal malama ba don zargi ba au hizara masabbatin ko manyan gari su zage ni tsinannu lawajatta ne samhan bi mu mubina da ka same ni tsawon gaba ina bin addinin na yi imani ɗari bisa ɗari ba gudu ba ja da ba wai ka ji tsinannun makka ne yake ganin wai yana tsoron kasu su zage shi kaza sai kaza to jama'a kun ji ɗan takaitaccen nan ko to za mu ƙarasa wannan bayanin in Allah ya kai mu karatu na gaba za ka zo ka ji baitin da ya rera yana cewa walamma ra'aytul qauma la wadda fihimu wa qad qatta'u kullal ura wa wasailu wa qad sarrahuna bil adawati wal aza wa qad tawa'u amra al aduwil muzayyalu sabbartu lahum nafsi bi samra'i samhatan wa abyadu ghadbun min turasil maqawilu haka ya dinga rera waƙe yana faɗin irin cin mutuncin da arnan maka suka yi mashi amma ya zo mutuwa wayo ga sun wanko kafa sun zo suna yan goge goge dan uwan mu zai mutu dan uwan mu zai mutu dan uwan mu zai mutu ku bar shi ya mutu mana mun gano wannan da kyau ko wallahi mutuwan wani mugun rashi ne babban rashi ne in mm, gaskiya ne mugun rashi ne babban rashi ne amma ku kai shi dakin tuwon da sa'ai subhanakallahumma daga shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum